A wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi ka samu naira dubu biyu kullum ta hanyar amfani da wayarka ba tare da ka sha wahala ba kuma ba tare da ka sa ko sisi ba. Wannan wani sabon website ne wanda zai baka dama ka ɗan yi wasu 'yan abubuwa su baka kuɗi kuma sannan zaka iya cire wannan kuɗi ta hanyar kati ko ta hanyar bitcoin. Akwai hanyoyi da dama da ake bi a samu kuɗi a cikin wannan website ɗin. So amma kafin mu je nuna muku ku yi liking na wannan bidiyon sannan ku yi sharing ga 'yan uwanku domin su ma su gani su amfana da wannan bidiyo so da fari kana da bukata ka shiga cikin wannan application din domin kai sign up wato ma'ana kai creating account ka saka email ɗinka domin yin haka sai ka je ka duba description na wannan bidiyon kana duba wajen description za ka ga wani link a farko kawai za ka danna kana danna link din direct kawai kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar ka duba description za ka ga link yana kawo ka wannan fuskar za ka ga yana aka saka sign up daga nan wurin kawai sai ka danna kana danna zai kawo maka nan gurin yana kawo maka nan gurin sai ka danna in aka saka continue with google kawai sai ka danna kana danna continue with google zai kawo maka duka email da ke kan wayanka sai ka zaɓi email ɗin da kake so ka yi amfani da shi kana dannawa zai wuce da kai yana wucewa da kai zai kawo maka nan gurin yana da da kai zai kawo ka wannan fuska zai ce da kai kawai ka zaɓi select an avatar sai ka zaɓi kowane hoto kake so kawai sai ka danna don kana dannawa kawai zai kawo maka nan sai ka danna start earnings kana dannawa zai ƙara kawo maka nan gurin a nan gurin ga ina ka saka state earning kawai sai ka danna gurin ok so a nan gurin akwai hanyoyi da dama wanda za ka iya samun kuɗi da wannan applications ɗin kamar yadda kuke gani ga su nan kamar yadda kuke gani duka ga su nan za ka iya samun kuɗi ta hanyar yin game a wannan application ɗin za ka iya samun kuɗi ta hanyar amsa tambayoyi a cikin wannan application ɗin sannan kuma za ka iya samun kuɗi ta hanyar kallon video a cikin wannan application ɗin so akwai hanyoyi da dama wanda za ka iya bi ka samu kuɗi ta cikin wannan application ɗin so da fari kamar yadda kuke gani ga ina aka saka latest offers wannan su ne manya-manyan offers da za ka iya yi ka samu kuɗi ta cikin wannan application ɗin kamar yadda kuke gani ga ina aka saka Alibaba a nan gurin zan iya taɓa yanzu bari in taɓa na gwada wannan ofa ɗin in ga me zan samu kamar yadda kuke gani a nan gurin za ka ga inda aka sa install and use it for five minutes new user only a nan gurin ana so kai downloading na wannan application ɗin ne kawai ka yi amfani da shi na tsawon minti biyar in dai ka yi amfani da shi na tsawon minti biyar za a baka coins guda ɗari biyu da da ashirin shida. duk coins dubu ɗaya shine yake da dala ɗaya idan ka samu coins dubu ɗaya a cikin wannan application ɗin ma'ana kamar ka samu dala ɗaya kenan dala ɗaya kuma daidai ke da dubu ɗaya a cikin kuɗin najeriya to ka ga nan application ɗaya kawai za ka sauke ka samu coin ɗari biyu da hamsin ka ga ba za ka sha wahala ba za ka tara coins dubu ɗaya to kawai zama yana kuke gani akwai hanyoyi da dama wanda za ka iya bi ka samu kuɗi a cikin wannan website ɗin so idan ka zo nan gurin za ka ga misali ga wani guri nan an sa an nan duka hanyoyi ne za ka samu kuɗi duk wanda ka taɓa za su ba ka dama ka samu kuɗi yanzu bari mu danna wannan anweb ɗin muna dannawa shi nan abin da suke so ka shiga wannan website ɗin ka yi rajista da su za su ɗan baka wasu ayyuka ka yi za su baka coins 725 sannan kuma duk coin ɗaya shine yake da dola ɗaya sai ka tara coins dubu ɗaya sannan zaka samu dala ɗaya to kaga a aiki ɗaya ka samu coins ɗari biyu da wani abu kaga tara coins dubu ɗaya ba zai ma wahala ba dola ɗaya daidai yake da dubu ɗaya kenan a cikin kuɗin Najeriya so a nan gurin ga wani ga ofofi nan da yawa ga abubuwan da zaka iya yi misali in ka danna wannan ɗayan ma zaka ga abin da zaka yi kamar da kuke gani gashi nan put your mask, skill and test by taking our quick Uh, our quick and the uh, mass quiz nan gurin idan ka iya mass za a yi maka tambayoyi ne akan mass in ka ansa shi ma za su baka coins so akwai hanyoyi da dama da zaka iya bi idan muka yi nan ƙasa idan muka yi nan ƙasa zamu ga ga abubuwa nan da dama wanda zaka iya yi kamar yadda kuke gani ga offer walls nan wannan offer walls din su ma abubuwa ne da zaka yi ka samu kuɗi misali yanzu bari mu danna wannan muna dannawa ga su nan duk wanda ka taɓa nan za su baka dama za su gaya maka abin da za ka yi nan gurin game za ka yi idan ka yi game za a baka coins dubu biyu da ɗari biyu ga su nan coins ɗin dai da yawa gaskiya ga su nan za ka danna amma ana so ka kai zuwa nan sai ana so ne ka complete ka kai game ɗin har ƙarshe so ake ka gama game ɗin gaba ɗaya complete sannan za su baka wannan coins ɗin masu yawa so za ka iya zuwa su ma hauga da waɗannan duka ga su nan nan duk gaba game ne za ka iya zuwa ka zo nan ka buga so akwai hanyoyi da dama wanda in ka bincika a cikin wannan website ɗin za ka gani kuma sannan za ka je ka yi za su biya ka so yanzu idan ka yi ƙasa za ka ga gurin da aka saka hide out tv yanzu bari mu danna a nan gurin kamar yadda kuke gani za ka ga misali yanzu bari mu danna nan wajen food ɗin nan idan muka danna to su kuma za su baka dama ne ka kalli videos in ka kalli videos za su baka dama ka kalli videos na tsawon mintuna shi ma duka za su biya ka ku gwada wannan website din akwai abubuwa da dama wanda za ka iya yi ka samu kuɗi a cikin wannan website din so duka duka a nan bidiyon na ya zo ƙarshe idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku yi min liking sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba